خلق من ماء دافق ya halicce shi daga wani ruwa mai tunkuɗar juna wanda ake zuba shi a cikin mahaifa